Esta Sura biyar Roƙon Esta ga sarki A rana ta uku, Esta ta sanya rigunanta na sarauta, ta tafi ta tsaya a harabar fada a gaban zaure sarki, sarki yana zaune a kan gadon sarautarsa a zauren yana fuskantar ƙofar shiga, sa'ad da ya ga sarauniya Esta tsaye a harabar, sai ya ji daɗin ganinta, ya miƙa mata sandan sarauta na zinariya. da take hannunsa, sai Esta ta matsa kusa ta taɓa kan sandan. Sai sarki ya ce mata, Me kike so sarauniya Esta? Menene roƙonki? Kai, ko rabin sarauta ta ce, Za a baki, Esta ta ce, In ya gami sarki, bari sarki tare da Haman su zo wurin liyafar da na shirya wa sarki yau. Sai sarki ya ce, Maza a kawo Haman don mu yi abin da Esta ta roƙa. Saboda haka, sarki da Haman suka tafi liyafar da Esta ta shirya. Yayinda suke shan ruwan inabi, sarki ya sake ce wa Esta, Yanzu, mece ce bukatarki, za a biya miki shi, kuma mene ne roƙonki, kai, ko rabin ta ce za a baki. Esta ta amsa ta ce, ta da kuma roƙona shi ne, in na sami tagomashi a wurin sarki, in kuma sarki ya yarda, ya biya mini bukatata, ya kuma ji roƙona, bari sarki da Haman su zo gobe wurin liyafa da zan shirya musu, sa'an nan zan amsa tambayar sarki. Fushin Haman a kan Mordekai Haman ya fita a ranar da murna ya kuma ji daɗi, amma sa'ad da ya ga Mordekai a bakin ƙofar sarki, ya kuma lura cewa bai tashi ko ya nuna ban girma a gabansa ba, sai ya cika da fushi. Duk da haka, Haman ya cije ya tafi gida, sai ya kira abokansa da kuma matarsa Zeresh, ya yi ta taƙama game da ɗumbun wadatarsa, da yawan ’ya'yansa maza, da dukan yadda sarki ya girmama shi, ya kuma ɗaga shi bisan sauran hakimai da shugabanni. Haman ya ƙara da cewa, Ba duka ke nan ba, kai, ni ne kaɗai mutumin da sarauniya Esta ta gayyata ya tafi tare da sarki zuwa liyafa da ta shirya, ta sake gayyace ni tare da sarki gobe, amma dukan wannan bai biya mini bukata ba Muddin ina ganin wannan mutumin Yahudan nan Mordekai yana zama a bakin ƙofar sarki, matarsa Zeresh da dukan abokansa suka ce masa, Ka sa a gina wurin rataye mai laifi mai tsawo ƙafa saba'in da biyar, da safe kuwa ka ce wa sarki, A rataye Mordekai a kai, sa'an nan ka tafi cin abincin dare tare da sarki da murna. Wannan shawarar ta faranta wa Haman rai, ya kuma sa aka gina wurin rataye mai laifi.